ta bismillahir rahmanir rahim babu raddun nikahi da gairi idan wali babin bayanin cewa shari'a ta wace auren da an kai ba da izinin wali wanda shari'a ta ba izinin auren da yariya ba idan ta yi aure ba da izini ne ba to shari'a ta wace auren babu shi قال الله سبحانه وتعالى وأنكه الأيام منكم الله يأتي وإن باس دمجي تكنكم waliyansu ku yi musu aure kun ga nan Allah ya ba waliyi izinin sha'awar bai ba yarinya izinin ta yi aure da kanta ba yace a auren da ita wa qala ta'ala kuma madaukakin sarki Allah ya ce fanki hunna bi idni ahadihinna in za ku aure su ku aure su da izinin iyalansu wato kada ku bari su yi aure da kansu ba aurar da su da izinin iyalansu saboda haka duk wanda za ta yi aure sai da izinin mai aurar da ita idan bai aurar da ita ba ba ta da izinin ta aurar da kanta a ah, wal ayyimu wato matar da aka ce ma ayyimu almar'atul lati mata an hazo mace wadda tana da miji sai ta ya mutu to ta zama bazawa ita ce ayyin aw lakaha, ko kuma mijinta ba mutuwa yayi ba dallakaha take ta yi, matar da ta ya sako ta da gida da gida ne ta to ita ake ce ma ayyin wa tukamma albikir yariya budurwa ita ma allati la zawja laha wadda ta isa aure amma ba ta da miji wa tusamma aidan ayyaman aidan ita ma ana ce mata ayyamu wato bazaura ma'ana dai wato wadda take da abin na na ta isa aure ba ta da miji matar da ta isa aure ba ta da miji da namiji wanda ya isa aure bai da mata waɗanda da kowannen su ayyuman ba mace sai a ce mata bazawara namiji sai a ce mai gwamnati wai ƙalilin rajuli namiji wanda bai da mata ana ce mai arrajulu ba yaro ƙarami ba wanda ya balaga shi aka ce mu arrajulu idan ta kulla lahu imra'atu in bai da mata shi ma ayyimu aida shi ma gwamnati suna ne mata wadda ta isa aure ba ta da miji ko da budurwa ta ita ma ruwa aka ce mata wa yaqalu lil mar'ati ana ce mace ayyimun ana ce mata ayyimatu wa inna ma qila laha ayyimun dama an ce mata ayyimu anna akthara ma yakuna zalika bin nisa' domin mai yawan wannan kalma ana amfani da ita ne ga sha'anin mata wa huwa kalmusta arilin rijali wato kamar karma ce da an ara da sha'anin maza amma asalinta mata a ita to don macen da ta isa aure ba ta da miji ayyin na cewa ruwa da wanda mijinta ya kafu da wanda mijinta ya mutu da budurwar da ba ta yi aure ba amma ta isa aure sannan namiji wanda bai da mata da wanda bai yi mata ba amma ya isa aure ya dai kai rajul to inda ya da mata suna ne gwaro banawa tori suna wani abu sai su dora yawo da daddare ga azumi suna zuwa gidan wanda sun kasan mata ce ta haika a suna ne azumin to a rashin sani na su ma masu wannan abin gauraye na da su da shi sunan su guda eh su yaran ba don ba yan kanana ko sai yan kanana yara ba su zuwa gidan mutum da daddare lokacin sabarsa su ko hitowa ba su nan da ka hitowa lokacin sabar gauraye na yan uwa ne amma da yake bai sani ba sai su shamace suna gani wasu banawa ne ai duk gwamnan da ya girma ya isa aure zai na mata to suna ya gwaro a kabara na abdulwahid ibn ahmad almadi a kabara na abu muhammad alhassan ibn ahmad ibn muhammad ibn hassan al-makadadi a kabara na abu al-abbasi abul abbas shine muhammad bin ishaq bin ibrahim at-takabi at-sarraji حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو أوانا عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أبو موسى مشهور صحابي cikin sahabban النبي صلى الله عليه وسلم ya to annan nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi kala ya ce la kana illa bi waliyyi aure duk wanda an kai ba da waliyi ba babu shi kun ga duka mai littaye hujjoji ne na aikatawa na cewa duk auren da an kai babu waliyi auren nan fasasshen aure ne saboda haka har da bazawara wadda ta girma zabi abba a shiga gabanta a za ta a ce an zaba mata miji dole ta yadda aurar da ita gare shi shi abba a yi mata matsayinta na mai wayo amma duk wanda ta zaba to ba ita za ta aurar da kanta ba waɗanda Allah ya ce su aura su za su aura kuma yarinya ba zaura tana iya zabo wani wanda ta kaso a taho wajen ubanta wanda zai ɗaura aure ya ci bai so ne kun bai bashi sai dai in jarira ta yi nisa an ce ita matar ta yi ɗa'a ga ubanta in dai ba mugun wuri na zai azata ba idan ta ce ba ta yi mai ɗa'a shi kuma ya ce bai saukowa ita ta ce ba ta saukowa to ko to karaba su hmm. ba su sun lalace ba shari'a ce da kai shekarun jiya baka ji eh, eh, jiya jiya baka ji ta an yi mata aure ta kai ƙara wajen annabi ta ce ba ta so ba annabi ya kire ubansa ya yi walwala aure eh, to lokaci na saboda wasu abubuwa amma shi ko duk uba wanda ya aurar da ɗaya ce wurin da ba na kware ba shi ma bai kyauta ba kuma ba na kware na ba eh domin amana ce shi kashe aza ta mugun wuri ita kuma karta ki mai ɗa'a. amma wani uba ka san da an shaƙa mai abin da aka shaƙa mai sai shi ta ce dole sai na e to ai karata shi ma ai canza ka san su da su ne alkalar wannan bai da abin nan ai ko wurin sarkin wani in an ka kai shi ko wurin sarkin sai ya ce bai shi ya sa sarkin ka ɗaura aure wani biyayya sai uban ya yi tsaye ce bai kuma in an ka kyale wata illa na iya faruwa to gudun haruwa wannan illar sai sarki ya hankura da shi ya yi abin da Allah ya azamai tun da shi ya ƙi abin da Allah ya azamai domin ko ka ce ba kai in an ka kai ka ga manyanka in dai ba ta ba in sun kai ma magana an ce kai musu biyayya in ba ga sabo sun ka azaka ba an ce kai musu biyayya shi shugabanci wa yana nan shugabanci duk abubuwan da kuma gana ana yi na bijire ma shugabanni ana ɓacin su yahudanci na shi aka ce ma demokaradiyya yahudanci a ce kana da yanci kai duk abin da ka ga dama amma a musulunci kan ya shata ya ce ga wata ra'ayi kuma duk ka kauce ma wanda ya ce to wajen mai musuluncin nan kan kai laifi in ka kauce ma wanda ya ce to lokaci na wanda ya ce Allah ya riga ya kawo mu gare amma in ba haka nan bayi dattijo duk lokacin da yarinya ce ta kai shi gidan sarki sarki ya ce bayan yarin ya ce ina roƙonka da yake lokaci na shi ma ba ta haikai ce kai kaza ba sai ka ina roƙonka ka yi hankuri ka bari ka yi kaza ya ce ranka ya daɗe ba hankuri ba aiki kun ga shi ma ba da tijo mai na kwaye ba in dai ba ga sabo na an ka aza shi ba to an ce ya yi biyayya in dai ba ga sabo na an ka aza shi ba amma in an umar ka da sabo annabi ya ce wa iza umira bil ma'asiya izan falastam a wala ta'a ya ce alal mar'i as-sam'u wa ta'a fi ma haɓɓa wa kariha ya zama wajibi ga mutum ya saurara shi da'a ga abin da ya kaso da wanda bai so malayi umar bai ma'asiya in dai ba umarce shi da sako ba idan mu a walata in an umarce da sabo kam to kai ya saurara kuma kashe shida to amma wanda ya ce shi ko sako ko ba da ko me an ka umarce bai sai abin da ya garama bai bi hanyar Allah ba ko dattijo na ko yaro har ya ce ba ta Allah ba ci to yanzu haka nan na aka ta gudanar da abubuwa kuma wajibi na ga mutane ku rika kwaso su suna zuwa makaranta su ji abin da an ka da ke so ta gare shi kuma karkatun tinna wal isa ne a gudu dun da yanku kun gane ko ya gara ku duk kura masu laifi kuna wucewa da mutane suna hira ba ku ɗauko su ku kawo su su ji abin da an kalace su don shi sai ku ciki ku aiki babu wata babu wata babban magana ko shakka babu in ka dogo na kana dogo a aiki bai da mashi bai da mashi da ni bai dogo ba ba ana kai da adama kai da adama shi kare ka

taimako ne na Allah eh taimako na na Allah amma dai kowa shi yi wa da yaka iya. taimakon Allah na amma kowa shi yi wa da yaka iya amma taimakon Allah ne ai ba shi ba shi ba masu saurari dai addari ba su ma masu wa'azi mutane nawa na ka tsayawa ko faɗa mutane abin da ka umarnin su wani mutum wani mutum sun zo wuri na nan daga argungu muka gaisa da su sai ni ga mutum guda da ni daɗe bangare. gane ce ina ka koyi ya ce ina nan ce ni da baka zuwa wa'azi ya ce wa'azi an ba yi ni ce ya kaka ce wa'azi an ba yi ce ta zuka ba da Allah wa'azozin ga da aka kaka ce wa'azi ta yi ni ce ni zaka zuwa ta shi malam kafin mun canza da muka zuwa wa'azi kafin dukkan ɗaya wajen wa'azi sai ka samu ƙari a yi wa'azi ka ga mutane sun samu caji a toka iske abinda an kawo wa'azi ko ina ana aikata shi ce to yanzu ina na aka yi wannan wa'azi waɗanda masu yawon wa'azi ina na suka iri ne ya ce wallahi aka faɗa bai yana ba nan sai an ka ɗauko wata magana nan wurin mu daga nan sai an ka ɗauko wata magana kenan an ka tafi ko koma mai kurmi ba Allah wani ba Allah ya ce wala malamar gari kuma kristoci da aka dan yana gida yau da wani kuwa bane dan ka a ce ana yi kan abubuwan bane da su ko mu gudu da shi da kuwa na bane da haka kawai saboda yanzu mutane da suke ko a zauna ya karatu kuma a wani fata da eh, to kai sun da ka gane haka nan ba sai ka kawo su ba tunda kaji annabi ya ce la ka, illa bi waliyin a kakka tsaya ga alaiku an busa ku e kari ka daina abin da kaka iya illa in don illar duk illar da kun ka sani mai yawa na santa duk illar da kun ka sani mai yawan illolin da kun ka sani mai yawa su na san su akwai kan wa'anda ban sani ba, amma mai yawa na sani amma kuma wannan dai hana ya aikin Allah ya yi eh kowane ku ya tauri ya yi wanda yake ka iyawa ai ai wanda kaka iyawa na kan kai ba lokaci na ba lokaci na saboda ko ku ya dauri ya yi kiyan abin da bi ya ka iyawa ko zan da a ganin ba a zuwa wato ba ko ina na ba a zuwa wa ba yau akwai ƙauyuka kai hadda manyan birane hadda manyan birane akwai wuraren da in ka ce wa'azi sai kayan mamaki shekaran jiya in ba kuma ce ba kun san mun ce wa'azi ya wuri ya wuri babban birni na sahi, je ga girma ga dokokin ƙasa amma inda ka tafi wurin kage da an ka cika wurin nan da manyan mutane da kanana kage da an ka laye motoci ga sunan da ka san mutane na ba wurin wasu a'a da mai cikin gari da ke ba mai jashi wani ni na san ana saurari sai dai illolin da kuka faɗi kamar da nika faɗi ba na wasa akwai su amma dai duk da haka nan kowon ku ci gaba da yin abin da gaskiya amma na san akwai illoli gaskiya kuma kowa ya sani ba wai ni da ku ɗaya kowa ya sani amma dai a ci gaba da yin abin da aka iya kuma ka a ja da ba aikin Allah ne wa abu rabbaka hatta ya ce ya kale ni ka yi ta bauta ubangijin ka mutuwa ta zo kakka bari sai da mutuwa ta zo ma hadha hadithun hasan za wa hakaza rawahu isra'ilu haka isra'ilu ya rawaito shi wa shariku haka shariku ya rawaito shi wa zuhairu bin muawiya haka zuhairu ya rawaito shi wa qaisu bin rabi haka qaisu bin rabi ya rawaito shi dukkan sun rawaito an abi ishaqa an abi burda an abi musa warawa ba a zuwa an yunusa amma wasu su sun raito daga yunusa ibn abi ishaqa an abi burda an abi musa warawa shu'uba wa sauri da mallan shu'uba da mallan sauri su kuma sun rawaito an abi ishaqa an abi burda an annabi sallallahu alaihi wasallam mursal wato sun rawaito shi mursali a wa riwayatu man asanadahu an abi ishaqa ruwayar waɗanda suka rawaito hadisin muttasili daga abi ishaqa daga an abi burda an abi musa a sako wannan ruwaya ta yi inganci a kabara na abdulwahadi ibn muhammadin alkisai a kabara na abdulazizi ibn ahmad al a kabara na abul abbasi al-asammu a kabara na أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عروة يأتي أبن إناتي عائشة رضي الله عنها تاجي أمي أبن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لك شيء النبي آتي أيما امرأة لك بغير إذن وليها دمت سنة أولي بعد إذن ولي تبع فنكاوها بادل فنكاوها بادل فنكاوها بادل ثلاثا annabi yana cewa aurenta babu shi matacce ne aurenta babu shi matacce ne sai da annabi ya faɗi wannan talatin wato sau uku auren nan ba ta ce na babu shi fa ina saba in miji har ya sadu da ita da wannan auren falaha almaharu to a ba ta cikakken sadakin ta da ma ita hallar farjiya saboda abin da ya halitta na farjinta a ba ta sadakin ta cikakki amma auren babu shi a ba ta hanyar ta ta gidansu ba saki zai yi ba babu auren ba saki zai yi ba ba a ce mai saki auren ko can ba a yi shi ba eh saboda farginta da ya sadu da ita ba ɗane na tun da bisa ga shubha an kai auren ya aza ya halitta yana gado yana gado ai da aure na an ka mai sai dai shari'a ta bata auren Thank you. su uwayen ce wani ya ce su in dai waliyin tana nan kuma ba dai ta ba mashari'a yana nufi ba ta aure ba abada ba shi an na sai ba to in dai shi na kwaɗawa a wannan nan bai ba wafayin abin na fayin shajaru idan sun kai saɓani shi wanga wali kamar duk ƙannan ubanta na annan da ƙannan ubanta da yannan ubanta wanga yake ga wanda zai ba wanga yake shi ko wanga ya ba sun kai tsakanin su, to fa sultan waliyu man la ya dawo, kenan ba su da waliyu sai a ce inda sarki ke ya daura mata aure kun ga inda aka zo aure sarki sai a ce sai sarki ya daura mata aure saboda sabanin da suka yi an rasa inda za a za a dogara to duk sai a yi tabbatar su a ce inda shi wancan wadi shi bai yi sabani ba da su su yan uwa masu haƙƙi na ƙarshe sun kasa ittifaki ga mutum guda to nan sai a kyale su sai a ce a samu wani sai a sarki haka sai ya daura mata aure eh, sarki dai wanda shi sarki ko ina yake shari'a ta ba shi izini in dai musulmi na yana da wannan iko amma shi ko ba haka ne ya kashe gowa ba sai inda babu wanda adda ake, nan da sun kai jariya sun zama yanzu babu wanda kowa ya ki mamma wani kuma hakkin ga gudana to sai a yanke musu hukunci a karbe shi daga hannunsu duka dama haka ake yi ko wani abu ya auku tsakanin mutane babu shaidar da wani zai nuna shi da shi to sarki aka mai so abu wanda kowa da san wani yana san ta san sai ta ce a cikin ɗan da an ka turo zai zai tura wajen bakwai

sarki shi a waliyin wadda ba ta da wani to shi aka zo a wuri ne ita uwar rashin sani na inda ta sani ita ka zuwa da kanta wurin sarki ta haɗa mai yariyar ga uwayenta ba su kusa saboda haka ina so ka wakilci yarinyar ga a yi mata aure saboda uwayenta ban san inda zan iya saduwa da su wurin shi kenan sai saboda ka su ba su da laida a ƙarshe in wata matsala ta taso wanda da aka kai kotu bai iya kare kai in wata matsala ta taso duk wanda aka kai kotu bai iya kare kai don haka ko duk abin da ka ga matsala na gare ka to kauce ka ɗauki abin da shari'a Allah ta azama kuma ba ka da laifi idan ka tsaya inda Allah ya aje ka yace wannan hadisi hadisun sahihu akhrajahu abu dawud fi nikah wa tirmidhi fi nikah wa ibn majah fi wa sahahu ash-shaykh al-albani fi sahih jami'i wa fi al-irwa annan kun ga albani ya saha hadisin ya ce hadisi ne sahihi ko da yake shi mai littafi ya ce kala abu isa tirmidhi da ya rawaito hadisin ya ce hada hadisu hasan rawahu yahya ibn sa'id al-ansari wa yahya ibn ayyuba wa sufyan al sauri wa sufyan ibn uyayna wa ghayru wahidin da mutum fiye da guda mina na manyan malaman hadisi duk sun rawaito shi an ne jurayjin na hawa hara irin wannan kun ga shi tirmidhi ya ce hasan na amma da binciken albani hadisin ya kai sahihuwa saboda aka yi ce wasu hawa a shekul albani to kuma nan za mu kwana insha Allah ka taimaka mana Allah ka daidaita mu ga hanyar kama ce a mu ya mutan ga da duniya ta ke suke Allah roƙonka maka ka daidaita mu ga abin da daidai wanda duka ka so annabi yana addu'a Allahumma fadiya samawati wal ard alimul ghaibi wash shahada anta tahkum bayna ibadika fima kanu fi yahtalifun ihdini lima ikhtalafu fi min haqqi bi bai wa ka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim annabi na yin wannan addu'a kun san rannan cikin karatunmu wani ya tafi wani malami ya ce ala gawa ta malam me zan karanta in ni addu'a Allah ya sa ya ce ga ta nan قل اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون karanta ta kai addu'a الله zai hashi addu'a ita ta annabi ka karanta yana roƙon Allah ya shirya shi ga abin da adda dai cikin sabanin ga aka yi dan shi sabani an dade fa ana yi an dade ana yi tun zamanin annabi Musa sun kai sabani aka ba halitta ya fasala ko shi suka an dade ana yi eh. illa dai kun san abin da an farko ba yake da yanzu ƙarshen zamani ba abu na ya yi matsala tun da ma ba ƙarshen zamani ba ko shekara hudu da sun ka wuce shekara hudu da sun ka wuce kun san ba ɗai suke da shekara bana ba eh siyasa an ka yi shekarun da sun kawace shekara wadda da sun kawace duk tsakanin ku da Allah in za ku wadi za ku ce ba haka aka wanda aka yi ta yanzu ba haka na aka yi ta wasan shekara nan na aka yi ta sannan duk za ku ce ba haka nan ba wanda aka yi ta yanzu ba haka nan na aka yi ta wancan shekaru kun ga abubuwa canzawa suka yi to mutum roƙon Allah ya kai sabanin nan Allah ya ta shi gare ya tsari shi don na in ta yi yawa ba a san wanda ka cire mata ba sai wanda ya cire an ka gani to sai mutum shi ta addu'a abin nan da ya kaso tun bai kawo gare bai ta roƙon Allah ya hana mai abin nan da ya ka gudu Allah ya hana abin nan ya kawo gare shi shi abin nan da ya ka gudu ku yi ta yin addu'a da wanda kuka a don neman kariya mutum ya addu'a Allah ya kare mai imani nai ya kare mai mutunci nai ya kare mai lahiya tai ya kare mai rayuwa tai ya shirya mai biya nai ya shirya mai mata nai ya ba shi halaliya sannan ya tashi ƙarshe da kyau ya za kuma aljanna ta koma abinda ya kamata a yi kai kenan An ka tsinci mutum ya ɗauko makami zuwa wurin ka ka gane bishiyar shirin da ya kai da kai shi ka waɗa ka da dubuta babba ka yi ta roƙon Allah shi maka magani ko da ya ka kawo kusa gare ka da adda ta yi ga asara ya aza kai na sai ya gane a shi kawa ta yi ta asara to sai ka ce da hmm, shi za ka yi kar ka tsaya ne ka yi kwanci sai kake yi tun lokacin na sai wanda ya dawo ga Allah aka dama ne ya sai mutum ka ka amince ma ka yarda da shi ka yarda da shi yana tare da kai sai ka ji shi ka haɗa kai da wasu a cuce ka balle an ce ana samun kuɗi matsalar duk da aka samu kuɗi sai ka ga abubuwa in kan rasu masallaci sai ka iska ba dama in ka raso kasuwa ka iske abin ba dama in ka iso ma'aikatar gwamnati ka iske abin ba dama ka ce su bari in wuce makaranta sai ka iske malla ya kowa fala kuɗi shi ma ka ɗin da abin ko ina da ko ina da abubuwan sun zama hikina saboda ka ba wa da mutum zai yi illa dai shi mai da alamari ne ga Allah yau babu madogara in ba Allah ba yau kam ko matarka ka dogara da ita da ita za a haɗa kai a halaka ka wani babban mutum da an ka kashe abin da ya kusan shekara guda yanzu babban mutum na a najeriya ko da an ka bincika mata teta ta fuska masu kashe shi mata teta kuma ɗaya ne biyu kuma ita ɗaya ta haife su ɗiyanta ta kashe ubansu Hmm. hukuma dole ta bincika don oh, hukuma na shi mutumin hukuma na don haka hukuma ta yi karshe mata ce ta shi Thank you. to haka nan na duniya ba aminci gare ta ba illa dai ka rika Allah kai ta addu'a kai ta addu'a ta addu'a kan mutum bai samu nutsuwa gida ne ba jama'a gidan wa zai samu nutsuwa kuma Allah ya ce ya sanya buyi ta kun sakana lahu to zama wannan nutsuwa gare ku to in baka nutsu gidanka ba to gidan wa za kana kuma ka nutsu Allah ya ƙara kare Allah ya ƙara kare Allah ya kiyaye Allah ya kare mara da sharrin kowa da kowa wa alam ka sani annahu qadi waqa da sabab al Allah ala qubul ka sani ya kai mai karatu da mai sauraren karatu abubuwan barna sun auku da yawa saboda dalilin gina da kabari من المفاكد أبوبهم فنشي فنشي التي لا يحيط بها لا يحيط بها على التوسيل إلا الله abubuwan yawansu ya kai yawan da ba mai iya kewaya da su daki daki ga bayani in ba Allah ba don yawansu ya yi karin kowa sanadiyar gina ta kabari ma ya gadibu lillahi min ajali kullu man fi qalbihi ra'ihatu imani wanda duk mutumin da cikin zuciya ce akwai ƙanshin imani to zai yi hushi lillahi saboda Allah in ya kalli abubuwan da aka yi ga kaburbura za ka ga garuruwan musulmi amma wai ka ga komi za a yi an cewa musulunci na za amma sai an kai kabari ya ba da sa'a sannan a hito sai an ce inda kabari ya ba da sa'a sannan wai a hito don mutumin da adda ɗan kamshin imani cikin zuciya ce tore ne zai ɓaci kuma zai yi fushi kama na ba alaihi ibn al-qayyim wa ghayru wa ghayru kama wa da ibn al-qayyim da wani sa suka yi tunatarwa ga wani to kun gani masu addini sun ya mace haka to so an haka da zaton ba su da yamiti cikinsu mu makoma illa kawai a dawo ga Allah a cikin abin da ake yi duk abin da ka gani wanda kaka tsoro ka roƙi Allah ya sani duk abin da ka gani wanda kaka so ka roƙi Allah shi shi dai yana ra'ayi kuma ita roƙon Allah ya shi mai kyau da cikawa da imani sannan yan diyan gada kuka ta haihuwa ku yi masu addu'a tun suna tun ma ba a yi su ba ku yi ta addu'a ku yi ta addu'a in Allah ya yarda Allah zai rika su don wanda wanga zamani ka kasancewa kuna ganin ko waɗanda kun kayan yanzu za ku ga kuna addu'a ba su yi su in ma ba ya hasara ko wurin da aka addu'a ba su zama suna canza wuri suna mace mace to in baka yi da gaske ba ya kaka zafin su yi wannan rayuwa yanzu kai kai da ka fuskanci Allah ka haihi ɗaya sun ka ke fuskanta ta ni kaka zato da su da sun ke fuskanta ta in babu wani taki da za su hau daga baya in sun ka haihi ɗaya ka kaka zato da su zama kana da ɗaya sai addini to addu'an nan ita ce kawai za a kai a yi ta yin addu'an nan dare da rana tun baka gane su baka yi ta musu addu'a wato tun ba a haihu ba tun ba ka yi aure ba ka yi ta addu'a ka yi ta addu'a har ka yi aure ka yi ta addu'a har a haihu ka yi ta addu'a kar ka bari addu'a ibada shi hatta ya ce ka leke famina yadu halin sarati inda cikin bidiyo inda sun kamaru da kaburburra wato sabawa da ita kaburburra lissaratu inda a rika zuwa wurinta ana taro ana sallah wurinta wa kanna annabi sallallahu alaihi wa sallam an zalika kuma annabi ya hani ga wannan jama'a yau mutum ka gani wanda ba ka zato ka bincika ka ji an ce ya ce gari za ibada zai yi wa inda kabari ba babu kabarin mutumin kirki garin nan da ya ce ba inda ziyara. babu mutumin kirki cikewa kaburburan da a can kowa ya san nawa na mushrikai na kaga mutu ya tashi har kuma wai da awar addini ya kai in an kai magana magana addini ya kai sai ya kai ma ya sa kai ne cikin mutanen kwarai to ni kuka da da wanda ba bai wanda shi ko mutanen kwaran bai so abin sai addu'a wani na daga cikin abubuwan da suka faru ga kaburburra ta har du'a inda kirda don addu'a wurin kaburburra sai ka ga mutane na zuwa inda kabari wai don ɗai su addu'a don ɗai su addu'a wai kulu na suna shaman da Allah inda kabar fulani iska jaba lahu duk wanda ya roƙi Allah wajen kabarin wani to Allah na an samu haka ta bin suna wani wani kabari na nawa ne wai in kai in kai addu'a masallaci ba a ansa in kai addu'a cikin sujuda ba a ansa amma in ka ce inda kabarin nan kai addu'a wai Allah zai ansa kun ga wannan shehi shehi ya kai ko ina gabata akidar musulmi wai kudu abin na wa kabarin hulani a tiryakul mujarrab kabarin wani tiryaku bi ma'ana addu'a ce karbabba wa haza bid'atun munkaratun wannan kuma duk bid'a ne abin kyama amma su wane ne masu kyama wannan bid'a yau wa mina daga cikin sharurin da suka faru akan kina da kabari zannuhun anna laha khususiyatun bi anfusiha suna zaton wai kaburburan nan da suka wagina suna da wata khususiyya Tasu, bi an hukiya su kansu fi da bala'i wajen tura bala'i ga ƙasa wai waɗannan kaburburan suna iya tura bala'i a ƙasa wa na amma suna iya jawo amfani wai kuduna suna cewa innar bala'a yudfau lalle bala'i ana ture shi an ahal buldani daga mutanen garuruwa bi qabul man fiha da albarka kaburburan da a cikin ƙasar mina salihi na salihai ku ji ga irin maganganu duk da yake mutane na gani ga bayyane ba su kabarin bai da ta'asiri amma ba su ganewa kudibi najeriya akwai kaburbura wayanda aka cewa suna da albarka ana zuwa da su. amma kudibi nan gada sun ka don haro najeriya wani kabari na yi maganin su amma mutane ba su ganewa ba ka shi ƙur'ani mai girma akwai duk abin da kaka so na alheri ciki amma sai kayan niyya sai kana son alhirin kuma kayan niyya alherin sannan in ba haka nan sai ka karanto ƙur'ani daga farko har ƙarshe ba ka ga alhirin ba shi sa ba su a ba shi an manuwarsu ba ai yanzu kai inda ka a ka lura siyasar ga ta bana ta bayyana muku abin da a cikin zukatan mai yawan mutane wato ba ba gaskiya an manuwarsu ba ba abin kwarai an manuwarsu ba mi za su samu saboda haka masu kaburburan ma shi na an manuwarsu ba wai magana gaskiya suka yi ba shi in an sai inda kabarin mila a basu shi dai babu ruwansu da gaskiya to shi ta kake ta ganin waɗannan abubuwa ko ina shirka yin ta aka yi wani ɓangare yin shirka aka yi wala ba ko shakka babu irin waɗannan ayyuka da ake ga an na hadha mukhalifun lil kitabi was sunnata wal ijma' wannan abin ya saba mu qur'ani ya saba mu sunna ya saba mu ijma'in malamai wal baitul maqdis masallacin baitul maqdis kana inda wa min qubulil anbiya wa salihin ma sha Allah a wuri ne akwai kaburburran annabawa da kaburburran salihai ma sha Allah abinda Allah ya so ba mai iya kidaye adadin kaburburan da an masallacin su makarci inda aka yake ne yanzu ana ta kashe mutane kaburburan da annan ba mai iya kidaye su in ba Allah ba to inda kabari na mutumin kirki yana tura bala'i da ana yake yake na wuri nan sai ya tura bala'i shi da yaki bala'i saboda ka kafo shi ka kawo bala'i kuma tuba ita ka busar da shi falamma tsawon rasula lokacin da mutanen baitul maqdis sun ka saba wa manzo wa ma amara ma amara Allah bi sun ka saba wa abinda Allah ya umarce su da shi sallallahu alaihim kama da minhu sai Allah ya sallata musu wanda kai musu azaba Allah ya kyale su da mai musu azaba wato na karanta muku in ba mance ba karatun da muka yi da ku masallacin tasha sarki yahudawa na faransa ya turo mutane a zo baitin maqdis yana so ya kawo mata hari ko da an ka taho sai an ka iske inda ka iske taro da masu karatun qur'ani da masu sallah da masu zikiri masallaci ya cika kuma da masallacin baitul maqdis ya cika da irin waɗanda abubuwa dama ba yakin ya kawo ce a sai a duba mai sai sun ka koma wakile ne sun ka waɗa mai yace lokaci bai ba wanga abu da kun ka waɗi muddin musulmi na yi ne kwattare su sun kamar kamar gefen duci ne gefen duci in ya gangaro zaman ka lahiya ka bashi wuri shi in ka ba shi wuri

sai ya aiko da yaƙi tun sannan da ya an shi baitin makarisa har yanzu bata koma hannun musulmi ba tun sannan har yanzu bata koma hannun musulmi ba to su musulmi muddin sun ka saki hanyar Allah to haka za su kasance duk waɗanda abubuwa da kuma ganin musulmi na fama da su cikin ƙasar ga hanyar Allah sun ka saki kuma su mabiyan manyan su sun kai sake hanya Allah amma mabiyan da goyon bayan su tun da ba su magana ko wani mai wa'azi ya yi magana ya faɗi abin da a gaskiya su ƙananan da su aka ɓaci ne saboda haka kun ga babu wani ra'ayi a kusa da wannan ita to bai ce magari su ga kaburburan bayan Allah salihai da yawa amma da sun ka saba ma Allah suka saba umarnin manzo suka saba ma abinda Allah ya umarce su sallallahu alaihi manin ta kama min sai Allah ya sallada musu wanda ya ci gaba da musu azaba wa kadhalika halul madina al madinatu munawwara haka nan mutanen madina manzon Allah su ma akwai wani lokaci da wani abu ya faru ciki lamma ta gayyaru ba da ta gayyaru lokacin da sun ka garwaya tashin garwa suka da abubuwa na addini suna wasa da su jara alaihin amur harra akwai wata shekara da ta gudana gare su an kai wani yaƙi can bakin wani gate na madina ana ce mai alharra minan na haji an ka kwace dukiyoyinsu madina an ka kwashe warƙatila an ka kakashe wasu wa gaira zalika min makayi da masibobi waɗanda ba wadanga gaba, malam ya jurra alaihim qabla zalika wanda kamin wannan lokaci irin haka bai taba kowa madina ba jahiliya ta da musuluncinta yaro na aka samu haka kawai ya kai musu hari an kashe mutane da yawa malamai ba su son haɗin wannan don tarihi na wani musulmi na ya kai musu hari kuma shi ba musulunci ya yi su ba amma dai masiba ya zama gare su dan shi mai mulki ne an ka shiga madina manzo Allah ga kama da manzo Allah cikin madina bai tura bala'i ba an ka kakkashe cikin garin madina na harra an ka yaƙi shi yasa aka sami amul harra nan inda aka yaƙi wa hada akasaru min an yi fasara in nace nan tsina ya muku littafi ya ce wa'annan abubuwa yawan su yayi ƙarin an yi fasara aka kaita su suna da yawa inda mutane sun kaba Allah Allah ya aiko musu da fitina to mu nan Najeriya duk abin da kuka gani wato na yi tintinu gaskiya sabon Allah ne tun yaushe aka sa a kawo ɗan ga yi cikin ƙasa gaba a yi nasara ba sai yanzu da sabon ya kai gidan da wannan masibar na iya aukuwa wa mina kuma yin gina inda kabari yana iya shigar da mutum abduhulu in mutum ya yi gina inda kabari ya shiga fi la'anata rasulullah cikin la'anan maza Allah sallallahu alaihi wasallam bitta kazin masajid alaiha da yan la'ani wani suka rike masallatai ga kabari wai da surja alaiha yalla ani wayanda suka haka wuta suna kunna hitillu inda kabar yalla ani su wa mina daga cikin hadari anna zalika yatadammanu imarata mashahid wannan yana ya kunshi raya mashahadu na bayan Allah da sun ka mutu sai ya zanzu an koma ga kaburbura wa karabar masaji da an rusa masallatai tun da yanzu wanda Allah ya jarraba da irin wannan hitinar ya yi natsuwa ya kai inda kabari shi ya addu'a bisa ga masallaci yanzu idan ka je madina za ka ga irin mutanen iran misali da kasashen da ka hulɗa da su za ka gan su irin yadda suka bari masallacin annabi rauda kaga sun koma bakin bakiya an hana musu shiga amma nan bakin bakiya nan suka taruwa nan suka taruwa suna addu'a duk can hilin masallaci annabi bai musu addu'a sai sai makabarta duk da hukumar mai kokari ta ba ta barin matan su shiga makabarta mazan kuma akwai lokacin da aka shiga keɓantacce na lokacin da aka shiga makamartar amma duk da haka nan ka ga yadda suke taruwa wani lokaci za ka iske sun yi mutum dubu duk tsaye addu'a suka yi amma duk makamarta masallaci babu wani addu'a kun ga in haka nan wanda suka yi kowa haka ne ya kai masallaci sai an rusa shi ya walakanta kama huwar wake kama wada abin ya riga ya auku haka wadinin layi bai didda zalika addinin Allah ya zo da abin da ake shi wannan shi ya hana zuwa makabarta a yi addu'a wa minha kuma daga cikin haɗuran da ke faruwa ga gina inda kabari ma'awon haɗuwan mushirikai. inda kabari li ziyaratiha wajen ziyarar kabari wa Labin nisa'i bil rijal da cuɗanyan mata da maza wuri guda yadda ka ka shiga kasuwa madina annabi ta amma haka suke haɗe maza da mata haka suke haɗe maza da mata kuma madina maza Allah cewa wa ma ya kawo bidin da zalika da kuma abubuwan da ka faruwa fi da zalika a cikin kunshin wannan min alfawahishi na abubuwan alfasha wa tarki salawati da barin salloli duk dai inda kabari in an sai ana ta abubuwa na alfasha da barin salloli wanda ga ƙa'ida dole ne maza a nisanta su ga mata ba a bari maza su gani da mata ko cikin masallaci an ka gane maza da mata ko nan wani na zina da wata ko cikin masallaci ne ita shari'a Allah ta san haka ne shi yasa kun da duk dokar da kun ka ta sanin ta to ta san ne da a ciki don wanda ya zo da shari'a nan wato wanda layin tiko anil hawa ne saboda haka babu lokacin da aka wuce shari'a sai a ce yau yanzu abu kaza bai daidai ba in ba wajen shedanu ba ya an ka tambaye su wa ya domuna an na sahibar surbati ta hamilu hannu bal wato eh, abin nan ishtahara annal bagaya yasqudna ujuratahunna ala al-bigari wato yake wa yadumuna suna cewa anna sahibat turba wai duk zunuban ga da sun kai ne to daga wato mai kabarin ga ya hamilu anu ya doke musu ita duk bannar da sun kai wai kabarin nan sun kai wai mai kabarin nan ya doke musu Allah ba zai musu shari'a ba yake kai ma wuce nan bal shahara, al'amari ya shahara in an ka ce wajen ziyarar kabarin na annar bagaya karuwai suna zuwa wajen ziyarar kabari tare su don su yi zina yasinna hujurata wannan sun kada jingarsu Allah zai gaya akan zinabi ayyami ziyarati fi ayyami ziyarati mashayikh kwanukan da aka kai ma wani ziyara to karuwai sun ce kowa shi zina su kyauta na su jingake inda aka taruwa ana ziyara. karuwar da sun kaɗe nan ko wace kyauta aka yi da ita ba a ba ta ɗari na ta gudun ma da ba su aka taron ke ta ka kada jingarta fi ayyamin ziyarar ta mashayarta cikin kwanukan ziyarar nan ta shehunai karuwa ta ka da jingarta kowa ya sai shi zana kyauta ta ba da nata gudunmawa ga wannan taro don da albarka tun da an ce mata mai kabari nan zuzunubin da an kai ya ɗauka kar badawi ya ce kamar kabarin badawi badawi wani babban kabari na wanda ya tsara kowane kabari girma a kasar zuciya wa ni da wani ne karo ta ce ta ba da kanta ta karuba ilallahi da zalika wai ibada ta ta yi ga allah da wannan ta yi ba da ga Allah tun an to ziyarar masoyan Allah ta ba da kanta kowa ya to shi kyauta ke a ko malamai na jin waɗanda abubuwa su masu wannan abin ba amma ganin suka yi karo a mata biyu ko da ta ba da gudunmuwarta a to ba ku ganin su in sun kai towa da suka runguma 'yan mutane ba ku ganin su ko nan da bai kai can ba ba ku ganin su ba hadha bil kufri ga yace ga kafirci akwai wata iyaka da ga kafirci ba mu wagga akwai wata mutuwa ga kafirci wanda ba wagga ba babu to Allah kai muka roko Allah ka sa mai karshe mai kyau jama'a duk canje canje na da duniya kai kuka ji waɗannan abubuwa duk abin da kuka gani wasu wurare wanda aka yi wasu wurare ya ɗara wanga da kuka gani na saboda ka jama'a ku yi ta mai da al'amari ga Allah ku yi ta addu'a ku yi ta roƙon cikawa da imani ku yi taima ku addu'a da ku. a ku da ranar ku yi ta yi gwargwadon wani kuka iyawa Allah ka taimake mu Allah ka tsare mu Allah ka shirya mana da yamma maza da mata Allah ka tsare su Allah ka shirya matayenmu Allah ka tsare su uwayenmu waɗanda annan da rai Allah ka shirya su Allah ka tsare su yannanmu da kannanmu Allah ka shirya su Allah ka tsare su zuriyarmu gaba daya Allah ka shirya su Allah ka tsare su bayan ka musulmi yare da manya maza da mata waɗanda muka sani da waɗanda ba mu sani ba Allah ka shirya mu Allah ka tsare mu Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu Allah ka warkar da mu daga ciwo kowane iri ka kare mu daga sheri kowane iri ka karfafa muka girmama muka darajanta muka karrama mu ka zuwa mana fili nan duniya da lahira ka haishe mu kunya nan duniya da lahira ka kare mu daga dariyar makiyan mu nan duniya da lahira kuma ka ba mu ikon kwana nan wurin nan za mu kwana insha Allah